Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku zauren VOA shirin da Madina Dauda ke hadawa daga ofishinmu da ke birnin tarayya Abuja sai kuma rayuwar birni. shirin da ke haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a birane amma kafin nan ga halin da duniya ke ciki. Jama'a Assalamu alaikum sunana Mahmud Lalu. Shugaban Faransa Emmanuel Macron ya rattaba hannu a kan shirin nan na yin garan bawal ga fannin fanshin ɗin ƙasar da ba shi da farin jini abinda yanzu ya zama doka matakin ya sa kungiyoyin kwadago da masu ra'ayin sauyi suna zargin sa da yin ko oho da bukatun mutanen da suka kwashe watanni uku suna bore a kasar kai ruwa rana da aka yi ta yi tsakanin gwamnatin macron da kungiyoyin kwadago da masu ra'ayin sauyi ya zamanto babban kalubale da gwamnatin sa ta fuskanta a wannan wa'adi na biyu a ranar litinin ake sa ran shugaba macron zai yi jawabi ga al'ummar ƙasar ta faransa daga fadarsa an yi nasarar fitar da firayim ministan japan fumio kishida daga wani taron gangamin siyasa bayan da wani mutum ya jefe shi da wani abu da ya kama da abin fashewa lamarin ya faru ne a wani yanki da ake kira wa kayama a yammacin kasar ta japan inda aka tsara kishida zai gabatar da jawabin nuna goyon baya ga ɗan takarar jam'iyya mai mulki a zaben da ke tafi wani hoton bidiyo da aka ɗauko a inda lamarin ya faru ya nuna wani mutum ya hurga wani abu mai kama da karfe wanda ya sauka a kusa da prime minister inda nan da nan jami'an tsaro suka yi maza suka buge karfen suka kuma fitar da kishida daga wajen taron kamar yadda hotunan bidiyo suka nuna a kafafen sada zumunta abin da aka hurga bai fashe ba sai bayan akalla dakika talatin kazamin fada ya barke a tsakanin dakarun sudan da jami'an tsaro na musamman da ake kira rsf a khartoum babban birnin kasar ta sudan fadan wanda ya faru a ranar asabar ya jefa fargabar yiwuwar barkewar mummunan fada a kasar wacce ke fama da dimbin matsaloli wata kungiyar likitoci ta ce akalla mutum uku sun mutu sannan an jikata wasu da dama wannan fada ya fito karara da zaman doya da manja da ake yi tsakanin rundunonin biyu wani abu da ake gani zai iya jinkirta mayar da kasar ta sudan turbar demokaradiyya an ji karar bindiga a khartoum da birnin umduman inda sojojin ƙasar da jami'an tsaron na musamman da ke takun saƙa suka tara dubban dakaru tun bayan juyin mulkin da aka yi a watan oktoba 2021 sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya isa hanoi a ziyararsa ta farko a vietnam tun bayan da ya zama babban jami'in diplomasiyar amurka inda ya haɗu da prime minister pham min yayin da suka gana kan yadda kasashen biyu za su karfafa dangantakarsu su wannan ziyarar ta blinken na daga cikin tsarin gwamnatin biden na dakile tasirin china da ke ci gaba da karuwa a yankin blinken har ila yau ya gana da wasu manyan jami'an kasar ciki har da sakatare general guion putrong inda suka tattauna kan harkokin diplomasiya da tsaro babu dai wata alama da ta nuna lokacin da kasashen biyu za su fara ɗaukan matakan ƙara yaukaka karfin dangantakarsu ko da ke blinken ya ce nan da wasu makonni masu zuwa za a ga sauyi labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc ministocin harkokin waje na yankin kasashen larabawa sun haɗu a saudiya inda suka tattauna kan rikicin siriya manyan jami'an diplomasiyyar da ke halartar taron na kasashen yankin gulf sun hada da bahrain kuwait oman qatar saudiya haɗaɗɗen daular larabawa sai kuma masar iraki da jordan da suka halarci taron bisa gayyatar da masarautar saudiya ta yi musu tattaunawa kan batun siriya tsakanin waɗannan ƙasashe maudu'i ne mai sarƙaƙiya inda har wasu daga cikin malata taron suka dage cewa maido da hulɗa da siriya ba abu ne mai yiwuwa ba faɗan na siriya ƙarƙashin jagorancin shugaba bashar al-assad ya yi sanadin mutuwar sama da rabin mutum miliyan kuma ya tilasta wa rabin al'umma ƙasar ficewa daga gidajensu biyu bayan matakan da aka ɗauka akan masu zanga-zanga. 'Yan sanda a Kenya sun ce sun kubutar da wasu mutane masu ibada su goma sha biyar a rame a wani gida mallakin wani limamin coci. Kuma hudu daga cikinsu ma har sun mutu bayan da aka ceto su aka kai su asibiti. kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga Madina da shirinmu na gaba. Jama'a barkanmu da shigowa zauren VOA. Har yanzu muna kasar Kamaru inda muke mukabala akan ɗaya cikin matsalolin da ke faruwa da mata. Alal misali idan sun tsinci kansu a yanayi na zama jagoran iyalansu ko ta fannin sun rasa mazajensu na aure. Ba tare da bata lokaci ba, badan haɗa ku da wakilin sashen Hausa na muryar Amurka a Kamaru wanda ya jagoranci shirin Muhammad Awal Garba. Bismillah dan uwa. Hajiya mutum kin ga duk irin maganganun da aka yi gaba ɗaya akwai yadda gizo ke saka ko in muka ce gizo ke saka shine an samu an da matsalar take ah, in ma ta bangaren ta bangaren mata ne ko ta bangaren maza ah, ana akwai matsaloli duka bangarori guda biyu to yanzu wace shawara ce ah, ya kamata a ce al'umma su rike saboda a fita daga cikin wannan matsaloli da ake fuskanta alhamdulillah alhamdulillah wallahi matsalar da zai iya fitar da mu a cikin wannan jahilci babu shi kur'ani wallahi illa kur'ani idan mun karanta ta kada mu bi son rai in mun karanta ta kada mu bi sha'awan duniya kada mu bi karyan duniya kada mu bi abinda da zuciya za ta raya mana na karya mu ji tsoron Allah mu biye da abinda Allah ya ce a cikin Kur'ani aiki da ƙur'ani shine ba karanta ba ta ba kawai a juya mata baya ba shi ba ne. sabila da a bayani da shi dan yayi zan ba da alal misali a takaice dai hakan nan wato yau a za a samu miji dan aiki ne ya yi takardar mazaje da yawa ko su kasance yan aiki ko ba yan aiki ba ana mai mm, sunansa ana akti da shi yau saboda avantage yaya ana yawa saboda avantage yaya ne bai ɓaci ba amma duk da haka kuma daga cikin yan uwa akwai inda suke ƙara kuma mata daga baya a yi aure na biyu aure na uku waɗannan matan ma mai wata watakila su ma ya ne musu takardar aure a'a ko bai yi ba musamman an samu ɗaya ne kawai kwalma ya auri mata biyu uku amma ɗaya ne take da takardar aure wannan mata ba za ta ce ita ce za ta amshi gadon wannan dan tariki gaba ɗaya ba babu saboda mai Allah ya shari'anta mata cewa wannan gado ba ita kaɗai ce za ta gada amma amma bace amma an kika yi wannan magana bace ki lura cewar yawanci mata suka yi wannan saboda dama da suka samu cewa su kaɗai ne su kai wannan takardar da ita da mijinta sauran matan kuma haramun ne ko haramun ne ba wannan zalunci ne kuma za su biya wallahi in ba su biya a nan duniya ba in ba su ji tsoron Allah a nan duniya ba Allah zai kama su yau kiyama bai yi ba bai ba san mata mu dinga jin tsoron Allah kada ki bi son rai kada ki bi son rai ki tausaya marayun nan da mijinki ya bari in Allah ya nufe ki da samun takaddan aure game duk takaddun din kin anshi kudin mijinki na wajen aiki a'a wani takacen cnps wanne ba wanne ba haɗa kuɗaɗen nan kira malamai subhanallah a zaunar da ke da 'ya'yan ma uwarsa na raye ko babansa na raye a yi kasafi a duba yadda za a raba muku gado nan a raba ki fita cikin fitina kada ki ce a ke ce mai takaddan aure wannan na nasaranci ne wannan na duniya ne amma gadon nan ki sani na dukkan ƴaƴayen da mijinki ya bari ne wallau waɗannan mata na takardar aure auko ba su da shi wallahi gado ya dawo na ƴaƴaye da sauran mata inda bai sake su ba ku duka kuna tare kada ki ci fariya cewa a'a don ki yace kike da takardar aure ke kadai wannan bai yi ba zalunci ne zalunci ne wannan keta ne wannan kuma ba zai kai ki ko ina ba kuma zuri'a za ki tuna 'ya'yanki kar watan wata rana za su biya a rayuwarsu bai yi ba mata su dinga mata su je makaranta su yi aiki da shari'an addinin musulunci kuma a cire hankali akan maganan gado wake fata mijinsu ya mutu ya bar shi ana ba an san za a mutu auke mace ki mutu ki bar shi aushi ya mutu ya bar amma experience ya nuna cewa mazan din su suke riga tafiya to amma kar a zauna a sa burin rabon maganan gado a cikin zuciya bai yi fa za a wahala kuma za shi sa ake wahala da yawa ba samun mafita wannan bangaren kaga wannan zuri'a an lalata wancan zuri'a an lalata mata na ta aikin abin da bai da kyau wani malamai za je a nema a'a a rufe baki a'a a bata ayan kishiyoyi duk wannan yana haddasa abubuwa mara kyau mara kyau mata wallahi azim mu yi hatara da shiga cikin aikin malantakan da za mu ɓata zuri'an 'yar uwa wallahi wata kina kwanci a kabarin ki ranar mutuwa za ki ga gaskiya wallahi mu kiyaye mu kiyaye mata na barna diwa mace yi haƙuri yi haƙuri duk abin da mijinki zai yi miki kada ki bi shi da sharrun maza wata sai ina tausaya ma maza don shi namiji abin da yasa zan yi bayani me yasa nake tausaya ma namiji gashi da yana abubuwan da a tsakanin matansa biyu uku ko hudu amma yana da imani ta wani bangare mai yiwa ya nuna soyayyen shi a cikin waɗannan mata hudu ko uku wannan soyayyen ta ya sama waɗannan nasu ya ƙasa amma shi ya sani allah ya haramta shi wannan bai kamata ya yi haka ba ya kamata ya yi adalci ma mata yadda ya haɗa duka to mata ya Allah mata kadda malaman su ruɗe ku ki aikata ma mijinki abin da ba shi kenan ba akwai matan da kwanan nan ko da ike wannan auren ɗin auren cin amana ne domin ƙawarta ce to amma ki sani ke ƙawarki da take zuwa gare ki aure bai haramta tsakanin ta da mijinki ba fa ke ne ya kamata ki killace rayuwanki kawance kawance nan da dai yanzu kin samu kanki ki kore wannan kawance kawance in ya kallare ido ya ga cewa matan nan masha Allah zai iya sai ya aura kuma ya ka miki me zaki ce to an kawo amarya an ce tashi an kawo mata amarya amarya ta zo ta gaishe ki da ta tashi sai ta tashi ta dinga dukan wannan amarya duka take ma amarya me ta so Eh, to kun gani to duk wannan mu tausaya ma kama mu tausaya ma mazajen din mu yi hakuri kuma mazaje ku dinga tausaya ma mata mazaje ku dinga hira da matanku ku dinga haɗa matanku in mai mata biyu uku ne ku aikata gaskiya kada ranku ya so ɗaya ku wulakanta sauran zai kama ku a ƙarshen lokaci. To madalla balama eh, hajja Ramatu Usman mun gode eh, sai mai mulki Salu. Mai Salu a maganan ki da zaki a ƙarshen wannan shiri. A ki ga sauran takwarorin ku mata da mu maza din me ya kamata a ce mu runguma musamman wajen yin takardar auren nan yana kawo matsaloli ga sauran mata wayansu ana yi da su ko kuma a ce a yi dukiyar ma gaba daya na waccan ba na kowa ba ne me zaki bala kai to a gaskiya sai na ce akwai zalunci wasu lokutan malama ta yi magana ta yadda za a iya a yi wato eh, takardan aure kuma ka gani da wacce ba a yi ba saboda wannan sai in ce akwai cin zali ciki domin kwanaki akwai wani abun da muka fuskanta a hakan mutum ne wanda shi ya kwashe tsawon shekaru da matarsa ta farko sa'annan sun haifi 'ya'ya bakwai ya yi takardar aure da ita amma kuma ya zo ya aure amarya kuma suka yi 'ya'ya uku sai kuma allah ya yi eh, lokacinsa ya yi sai allah ya yi mai rasuwa ita wannan amaryan ba ta da takardar aure to a hakan babu wanda ya san tsakaninsu uwar gida ta san cewa ya yi aure ba amarya ma bata san cewa ya auri wannan matar ba a hakan yanzu aboki ne ya je ya sanar da uwar gida cewa tun da yake mai gudan ku ya mutu magana gadon nan yana da wasu 'ya'yan aboki ne ya fitar da magana to wannan za a tausaya wa namiji wanda yake yin haka don sanar ce bai tausaya wa kanshi shi kanshi ba saboda inda ya je kwanta ya bar barna a baya saboda ita wannan matar ta tsaya kai da fata cewa ba za a raba wannan to ka gani inda shi kanshi ya bidiro kansa da matsala inda ike kwance ba zai kwanta sosai ba saboda yanzu waɗancan shi ya mai da su marayu tamkan marayu na gaskiya bayan kuma ina da suna da ubansu da shi ma ya bar dukiya da za a iya a basu amma sai tashi ya wannan takardar aure to matsalar da nake faɗa anan. tun da yake lokaci yana nuna mana dan yatsa a gaskiya ya kamata a ce maza su ji tausayin kansu tukuna bayan sun ji tausayin kansu sa'annan su ji tausayin matan da suke suke zaune a gidajen su saboda 'ya'yan wasu ne da aka kawo musu kuma ya karbi wannan amana a lokacin da aka ce mishi a rijalu kawamuna na nisa to ya kamata a ce ya tsaya ga wa'annan saboda ya dajirce wajen tafiyar da rayuwar matansa da na 'ya'yansa ta yadda gobe idan ya kwanta dama ba za a tada shi a kabarin da yake ba ni maganar da zan yi ke magana ka karshe a cikin To alhamdulillahi abin da zan faɗa na farko dai shine hausawa sun ce adalci ginshikin zaman lafiya. Duk inda ka ga rashin jituwa da rashin da fitina yawa to za ga rashin adalci na taka muhimmiyar rawa a wannan wurin saboda mu maza allah ne ya umarta ya ba mu da muna da hali za mu iya adalci ya ce mu auri mata hudu to amma mata hudun ganin dama ne yanzu ka iya amma kuma adalci ba naka bane dole ne dole ne to adalcin kuma ba a ce a'a wannan nasaban gidansu da wancan ba a ce komai sai kayan musu ɗaya ba sai dai in kana da hali kowace za ka iya mata daidai da nasabanta misali zan baka kamar yadda malaman fikihu suke magana idan wannan tana ɗaura zani na jaka ɗari ne a gidansu wannan kuma tana saka na jaka hamsin to in kaga za ka iya za ka iya musu na jaka ɗari ɗari duka wannan ya yi amma in ka ba wancan na jaka hamsin ɗin wancan na jaka ɗari ba kai zalunci ba kowanne daidai da nasabanta ya yi yawa amma ita na ɗarin ka ɗauko ta ka dawo da ita hamsin to ka tauye ta yauwa to amma yanzu mu irin wannan muka rasa kaga an samu matsalan da za a ce mutum yi aure ma har ya haihu yara uku duka matan ba wadda take da labarin ya aure wata ka gani to saboda haka me yake haifar da haka wani kuma matsalan da ya samu daga gidan ita na gidan ma tsoron ta yake yi ita na farkon nan tsoron ta yake yi dan ko anguwa ta tafi kai ni na zauna da wanda wallahi tallahi muna zaune matan shi ta tafi anguwa ba abin da ya bude baki ya ce min Allah ya sa ta hadari kafin ta dawo wannan abu ya kuma kara gaba ya kore ya hore ma kowa yanda zai yi kuma marayu amana ne tunda Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya tarbiyyanci ya'ya mata ko guda biyu har aka aurar da su mijin ubansu ne su ne kaninsu ne aka ce an mashi alkawari an mashi tabbaci zai shiga aljanna namansa ya haramta daga wuta to amma yanzu wannan kaga muka rasa mun koma mu da kanmu ba a yin abu dan Allah sai don ganin idan ka amma da ka juya baya harkan ya lalace to madalla mala bakar mu adamu mun gode Allah isa ka da alkhairi ko hajiya rahmatu usman mun gode Allah isa ka da alkhairi maimunatu sa'adu ya jarida mun gode Allah isa ka da alkhairi ni muhammad awal garba na shirin nake ce muku mu zama lafiya kuma muna gode wa jagoran wannan shiri ita ce hajiya madina dauda mun gode allah ya saka alkhairi kuma muna fata cewa za a ci gaba da sauraron wannan tasha mai albarka na voa hausa zauren voa kenan daga kasar jamhuriya kamaru salamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu da haka muka kawo ƙarshen wannan shiri da ya zo muku daga ƙasar Kamaru kamar yadda wakilin sashen Hausa na muryar Amurka Muhammad Awal Garba ya shirya. Da fatan an amfana da shirin. A madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da Solomon abu wanda ya daidaita sautin shirin. Madina Dauda ce ke sallama da ku. Mu huta lafiya. a gaida Madina wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron a jamhuriyar Nijar a kullum za ku iya sauraron a tashar VOA Africa a kan mita 200.5. Za ku kuma iya sauraron mu kai tsaye a shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin rayuwar birni shirin da ke haska fitila kan faɗi tashin da talakawa ke yi a birane domin neman abin zaman gari. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka, barkanmu kuma da sake kasancewa da ku a cikin shirin nan mai suna rayuwar birni. Shiri ne da ke haska fitila a kan faɗi tashin da talakawa ke yi a birane. A yau, shirin ya sake kawo mu Kumasi a Ghana, a inda muka tattauna da Ishaq Abbas Muhammad. ɗan jihar Kano na tarayyar Najeriya mai sayar da kulluna da kuma shaddodi a birnin Kumasi. Ga dai yadda tattaunawarmu ya kasance. Sunana Ishaq Abbas Muhammad ni haifaffen jihar Kano ne tun 2009 kenan ah, a wannan shekarar mahaifina Allah ya masa rasuwa. sai ya dace akwai wan mahaifina wanda shi kuma yana sana'a a cikin wannan kasa ta gana a cikin garin kumashi shi kuma yana sana'ar sai da hullu na abin da ya shafi dai dressing wear saka kamar yadda kuke gani ire-iren na al'adan hausawa da hula a wannan lokacin ya magana shin ba zan biyo shi gana mu zo mu ci gaba da irin wannan harkar da yake yi ba so gaskiya a wancan lokacin bana da ra'ayi don yadda muke jin tarihin gana da labarin gana kamar gana dai gafarce ni ba wani arziki ba komai ba wani sai nake tunanin to na zo gana ma me zan samu to amma alhamdulillah kamar yadda bahaushe yake cewa dukkanin garin da allah ya kaddara akwai shan ruwanka a ciki babu shakka za ka zo a 2009 ya min magana bana mantawa amma ban amince masa ba sai 2015 don kamar yadda na bayani na kare secondary school ina 2014 isa bayan na kare secondary school daga to ina dai sana'an dinki a wannan lokacin so tunda na ga na yi free dai yanzu sai na ga kuma ina da interest na in zo ya lokaci guda sai na gana amince ina da ra'ayin in gana isa tun da zan zo daga can cikin abin da nake da shi ko kuma dan kuɗin da muka samu ka dan tattara wannan kayan su muka sai abin da ya shafi huluna zuwa riguna din duka su muka siya kisa cikin ikon Allah da muka zo muka fara harka alhamdulillah Allah ya sa mu abin albarka don ciki duk dai gashi kusan ce nima da Allah ya hore na rayuwa kusan duka dai cikin wannan sana'ar ne gaskiya Allah ya samu abin albarka cikin shekara zani ni 8 years kenan da na zo Ghana gaskiya alhamdulillah na fuskanci abubuwa sosai to kaga tun da sana'an ya zama Allah ya sa ta karɓe ni ai ba buƙatar kuma ce zan sake wata sana'a sai dai abin da na yi shine na expand abin da muke sayarwa gaskiya ba iyaka shi nake yi ba tunda da muna yin abin da ya shafi hula kawai zuwa riga yanzu har takalmi ina kawowa abin da ya shafi a ah, zobe na azurfa ina sayar da shi abin da ya shafi agogo ina sayar da shi duka abin da ya shafi lace na mata kamar shaddoji da kake gani haka misali da duka ba ma kawo wanda ba dinka ba amma ka yanzu muna kawo wanda da muka ba ma eh haka ne ba mu kawo wanda ba dinka ba amma yanzu gashi muna kawowa sannan kuma ba zallar wannan ba kamar yadda alhamdulillah aka riga aka sanni a kumashi a da wasu yan kumashin ma suna ni kajar su musalla abin da ya shafi turare kuma duka shi ma nakan karba wanda ba ma daga najeriya kawo shi ba mutane kamar abokan harka na nan gana sakamakon zama da ya daɗi da mutunci yasa suna bani kayayyakin su ina musu tallan shi tunda Allah ya sa na san mutane daidai gwargwado tunda ka samu yawo miki ba muna zaune wuri guda bane ba wannan kusan yana daga cikin nasarori gaskiya da na samu a cikin wannan sana'a sannan abin da ya shafi kalubale kamar yadda kai magana dukkanin abin da mutum zai yi dole zai fuskanci kalubale ko ba haka ba gaskiya na fuskanci kalubale sosai amma wanda ya fi damuna sosai wanda kusan kullum ko daga bacci na tashi in na tuna shi ke damuna bai wuce mutum ya maka alkawari ya zo ya karya alkawari ba wannan ko a musulunci ma bai da kyau gaskiya kadan cikin tsawon lokacin nan da na yi rayuwa a ghana gaskiya ba zan iya cewa ga wani kalubale da na fuskanta a wurin hukuma wanda har ta kai ta kawo in sa shi a cikin kai na ya dame ni ba gaskiya babu wannan alayi halin ko ba kuma lokacin za a dan tsaye da kai ko ya za a dan tsaye da kai don laifi ne kai to amma ana duba darajan ka sai a rabu da kai don last misali da zan bayar last wani police ya kama ni gaskiya na ji kunya cikin jawaban da ya yi a tare da cewa shi ba musulmi ba ne amma yanayin appearance ɗina da ya darasta ni wallahi don farko yanayin yadda ya yi min ya so ya dan bani tsoro to amma da na tsaya wallahi she kaman kwarjini na ya kama shi ne ko kuma ya dai allah alam wallahi she gashi ya kare yana min nasiha ne wallahi yana min magana cikin turanci na ma yake yin nasiha kan cewa ya kamata ka ringa yawo da a hulan kariya kamar helmet kenan ko ka dinga yawo da ita don ko ba komai ai sai da rayuwa sannan za ka yi yawo yake bani misali da kan shi ka gani gashi na saka ga abubuwan dukkanin nasa Allah dai shine mai karewa amma ko da accident zai zo kai shi ne ke da matukar amfani shi ke da matukar mahimmanci in kanka ya riga ya tabu to komai ya riga ya lalace a tare da kai don hankalinka da wani duk a cikin kai yake ko ba ka ba in kanka ya riga ya samu matsala to komai ya samu matsala a tare da kai amma Allah ya kiyaye don wani karaya ko wani jin ciwo ko wani rauni ka gan shi wannan yana zuwa da sauki gaskiya da karshe ma na ji kunya ne don da na yi tunanin zai ce ai mu je charge office ko kuma ka bani wani kuɗi ko waye duka yamin wannan na ciwohin ne dai wani daga karshe kuma na ce shi na gode ne mai godiya dai ah, ya amincewarsa ko ni ma yanzu haka yana karban wani polis ya kama mutum dan kasa ma amma ni sai yanzu in yi amfani da kamar ba dai zan ce ina da wani iko ba misali amma ka dan kamar misali yanayin shigar ka mutunci da wani a kiyanin ɗinka dai ka ba polis hakuri hayya hakuri ya bar mutum ya tafi gaskiya wannan dai abin da zan iya cewa kenan abin da ya shafi hukumar ghana Masu sauraro albishirinku. Allah ya kawo mu shekara ta kawo mu kun nema kun samu. Daga wannan lahadin za mu fara kawo muku shirye-shirye ranar lahadi da karfe tara da rabi na dare kamar yadda muke yi a sauran ranaku. tare da gabatar da shiri na musamman domin mata. Kada ku bari a baku labari. Muryar Amurka. Duniya a tafin hannunku. Mai rubuta nisa hausa na voa matsayin ya zarce 'yan bayan wannan kuma muka kawo ƙarshen shirin na yau sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Suleiman Abo da ya hada shirin da ba da umarni. Alheri ke muku fata alheri ku ni lafiya mu kuma kwana lafiya da alheri.